فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون sai muka fitar muku da wannan ruwan gonaki na dabino da inabi a cikin waɗannan gonakin kuna da kayan marmari masu bambancin kamanni da launi irin su tin da ruman da tufa waɗanda kuke ci daga gare su